masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin farko dai tsare ku da asirin amurka ke ci gaba da kara tonuwa da kuma dalilan da ya sa shugaban ƙasar ta jamhuriyar nijar birgediya janar abdurrahman chani yanke shawarar raba gari da kasar ta amurka yayin da dubbanin al'umma dai suke fatan alkhairi akan cewa tabbas raba gari da amurka shine daidai kamar yadda aka raba da faransa don fa tabbas amurka tana neman da rigima ne a jamhuriyar nijar kuma kazalika amurka munafukar kasa ce idan aka yi waiwaye da irin abubuwan da ta aikata ma wasu sauran kasashen duniya waɗanda har yanzu dai kasashen suka zama koma baya a duniya haka zalika dai kuma za da ƙara jin wasu rahotanni kai tsaye da kasar ta najeriya irin yadda 'yan bindiga suka sauya salon kai farmaki a daidai lokacin da al'ummar musulmai ke buɗe baki su kuma 'yan bindiga a daidai lokacin suke tarwatsa al'umma tare kuma da kashe wasu a jihar zamfara ha kuma zalika dai sai dai ku jadda a kasar ta najeriya har yanzu ake ci gaba da jimaman sojoji goma sha bakwai da ɗan wani gari 'yan niger delta suka kashe a kasar ta najeriya mai sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin har ƙarshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ta ta mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka. dai cikakkun rahotannin har yanzu dai ana ci gaba ne da kara bankaɗo wasu sirrukan ƙasar ta amurka waɗanda take yunkurin yi wa jamhuriyar nijar da dai tun a baya kusan watanni takwas kenan da sojoji suka samu nasarar kifar da gwamnatin fararen hula a ƙasar ta jamhuriyar nijar ƙasar amurka ta fito tetar da allah wadai tare kuma da nuna goyon bayanta ga faransa da kuma ƙungiyar ecowas domin a samu nasarar dawo da mulkin dimokuraɗiyya sai kuma abin ya tara daga bisani kuma amurka da kanta ta kara bayyana kan cewa ta yi nama kuma kazalika ta amince da sojojin da suka kifar da gwamnati a nijar sai dai kuma alamin da ya gabata ne shugaban kasar abdulrahman chani suka sanar a gidan talabijin kasar akan cewa sun katse duk wata alaka da yarjejeniya da wata hulɗa su da kasar ta amurka yayin da dai kungiyar ecuador ba su ji daɗin wannan da ta hulɗa da nijar ta yi da amurka ba a zalika ita ma karan kanta amurka ta yi martani akan cewa tabbas wannan datsa hurɗan da Nijar ta yi da ita Nijar bayin kanta bane Rasha ce da kuma Iran suka zaga ta domin ta juya wa Amurka baya sai da kuma fannin al'umma fa ganin suke fa tabbas raba gari da Amurka shine fa mafi ala domin idan aka yi waiwaye da irin kasashen da Amurka ta lalata waɗanda ta nuna tana mara musu baya da kuma taimakon jin kai amma kuma daga bisani suka zama saniyan ware kuma kazalika suka zama babu abin da suke tsinanawa. nawa idan kuka yi duba tun lokacin kashe saddam usaini amurka ita ce ta kitsa wasu takardu na bogi akan cewa saddam usaini yana kera makamai domin a bata nasarar kai farmaki kuma haka da ƙarshe dai sai suka sai da allah ya ba su nasarar ganin bayan saddam husaini haka zalika idan da kasashen nan suna iya idan da kasashen amurka suna iya taimakawa kasashe da kasar libya bata tarwatse kamar yadda take a yanzu ba haka zalika ita ma iraki da bata lalace kamar yadda take a yanzu ba sannan haka zalika ita ma kasar afghanistan ita ma dai da bata lalace kamar yadda take a yanzu ba sannan idan aka yi duba da kasar mali da kuma kasar ta somaliya duk dai da ba su yi wannan lalace wanda suke a yanzu ba da kasar mali bata shiga cikin halin da kasar ta kasance a baya ba yankin sel kansa da bai samu kansa a yanayin rashin tsaro ba kamar da wasu 'yan Nijar da dama suke ganin cewa fa tabbas ci gaba da hurɗa da Nijar ci gaban hurɗa da Nijar da Amurka hakan ba karamin tada hankalin al'umma ba ne domin Amurka akwai wasu makirce-makirce da suke ci gaba da kullawa jamhuriyar Nijar kuma kazalika dole dole ne akwai abubuwa da alfanu da dama da suke samu a kasar ta jamhuriyar Nijar wanda fa suna ganin cewa matkar idan aka ci gaba da sojoji idan suka ci gaba da zama kan iko to fa tabbas hakan su ba lalle ya cimma ruwa ba shi yasa amurkan da ta fito ta yi tur akan cewa ba ta goyon baya kuma kazalika tana zargin makircin sirri yayin da dai amurka ta yi martani ta fitar da sassafen martani ga hukuncin da shugabancin sojojin na jamhuriyar nijar ta yi inda ta zargi nijar da daukan hanya mafi hatsari da yin makirci cikin sirri amurka dai ta zargi nijar akan cewa tabbas nijar ta kulle makirci kuma cikin sirri kuma kazalika hanyar da ta dauka ba hanya bane mai kullewa musamman ma dai dangantakar da take yunkurin aiwatarwa tsakaninta da ƙasar ta rasha da kuma ƙasar ta iran amurka dai ta zargi shugabannin na jamhuriyar nijar karan taɓa hannu don wata yarjejeniya tsakanin ƙasar tsakanin ƙasar ta nijar da kuma ƙasar iran domin amfani da makamashin uranium da nijar ɗin ke da shi sai dai kuma gwamnatin nijar ɗin ta ne da ta yi wa amurka martani akan cewa uranium din nata ne kuma kazalika ita take da iko abin da take ganin daman ya dace ta aiwatar a ƙasar nata yayin da daga bisani ma dai shugaban kasar ta jamhuriyar nijar birgediya zina abdurrahman chani ya fito har ya taya shugaban kasar ta rasha abu ya daima fitin murnar nasarar lashe zaɓe da ya yi idan kuma muka koma kasar ta najeriya inda 'yan bindiga suka fitar da sabon salon kai mummunan farmaki a daidai lokacin da ake yunkurin buɗe baki wasu 'yan bindiga sun kai mummunan hari a garin baure da ke karamar hukumar gusau a jihar zamfara da ke arewacin kasar ta najeriya watanni sun bayyana cewa maharan sun afka wa garin da yammacin ranar talata lokacin da mutane ke hada-hadar yin buɗe baki tare da buɗe wuta harbi kan mai uwa da wabi babu tausayi wani mazaunin garin da ya shaida wa gidan jarida ta zanta da shi da muka saka yi sunan shi ya ce suna zaune ne a yammacin talata sai aka fara cewa ga barayi nan sun shigo nan take kuma suka fara harbi kan mai uwa da wabi da suka fara harbe-harben mun rasa mafita sai makwabtanmu suka kawo mana ɗauki a nan dai suka kashe mutum biyu daga da jikata wasu guda biyar daga ciki cikin waɗanda suka kashe akwai aliyu abubakar daga gidan zuma sai kuma barkono musa daga suto da ƙasar kwatarkwashi sauran biyar kuma suna kwanciya asibiti ya ƙara da cewa barayin dajin sun zo akan babura su akalla sama da babura talatin ɗauke da muggan makamai haka suka yi tabarin wuta ciki da suka yi taɓarin wuta ciki da kuma wajen gari a daidai lokacin da muke yunkurin buɗe baki wani shi ma da ya shaida abin da ya faru ya ce da fari ya ce da fari akan babura biyu suka shiga garin na ruwan ɓaure suka tambayi waɗanda suka samu zaune ina nasu kasan na tallafin da aka baiwa mutanen garin mun ɗauka su biyu ne kaɗai suka sai muka bi su da gudu ashe sun yi mana kwantan bauna sai ganin su muka yi babura talatin suka fara harbin kan mai tausayi suka kewaye garin haka suka kashe mutum biyu da azumi a bakinsu bayan waɗanda suka raunata da ke samun kulawa asibiti yaran waɗanda suka kashe a cikin mawuyacin hali saboda hata abin da za su ci da ƙyar ake samun su mutane sun ringa yanke jiki suna suma saboda gigicewa da ɗimotuwa ga halin da suka samu kansu a ciki ga kuma halin azumi a bakinsu sai dai kuma da aka tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara ya ji bakar da mai magana da yawon gwamnatin jihar suleiman bala idris sai dai sun buƙaci a ba su lokaci domin su yi bincike a kan lamarin jihar zamfara ɗaya daga cikin jihohin da matsalar tsaro ta fi kamari a faɗin najeriya inda barayin daji ke afka garuruwa da ƙauyuka da kashe mutane da satar wasu domin neman kuɗin fansa ga kuma sacewa kowace amfanin gona da manoma suka shuka sai dai gwamnatin jihar da ta tarayya da jami'an tsaro na cewa suna bakin kokari domin magance matsalar tsaro a wasu lokuta ma jami'an tsaro ka sanar da nasarar kashe wasu daga cikin 'yan bindigar a baya bayan na gwamnatin gwamnatin gwamna dauda lawan dare ta kaddamar da rundunar 'yan sa kai da ta yi wa lakabi da askarawan zamfara domin taimaka wa jami'an tsaro wurin magance irin matsalar tashin tashina da ke ci gaba da addabar kasar wanda har yanzu ya ƙi ya ki karewa cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin allah matsalolin sanyi na stds gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i of masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sammu duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwan zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic duk muna ba da magani ina masu fama da matsala ta cutar kanjamau wanda suna tunanin babu magani to da izinin Allah cibiyar mu ta kashful alil tana aiki ne ƙarƙashin. ma an anzalallahu da'an illa zala ma'ahu dawa babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya haɗa mata da magani don haka cibiyar mu ta kashful alil muna ba da magani akan cutar kanjamau kuma a warke gaba ɗaya da izinin Allah. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su Abdibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbi Sha'abi da Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin mina dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a kasar niger muna cikin garin maradi da kuma birnin yamai masu sauraro duka duka yan takashattun rahotannin kenan dai da muka samu nasarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin kar ku manta dai da bayyana mana irin naku ayoyi a matsayin ku na yan afirka kowane sassan duniya kuke musamman ma dai idan 'yan Nijar ne ku ko kuma 'yan Najeriya sadi musu da kuma yana mana irin naku ra'ayoyin shin ya kuke tunanin shin kuna ganin juyin mulki alkhairi ne a a kasashen Afirka ta yamma ko kuma a kuna ganin juyin mulki fa tabbas yana zuwa da cikas da kuma kalubale ne shi sa dai muke so da kusan kowa a rayuwa kowa da irin nashi fahimta akan gani da abubuwan da yake tunanin shine daidai kuke so da ku bayyana irin naku ra'ayoyin abin da kuke tunanin shine daidai a sashinmu na kuma a ƙarƙashin wannan rahoto.